Hakika na kan gaba cikin waɗanda suka kwanta dama a jaruman karɓar 'yancin sa Abubakar tafa Balewa ne. Ga ma abin da yake cewa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. And if yancin siyasa san ba zai wadatar ba matukar bai samu rakiyar kwanciyar hankali da ingantaccen yanayin tattalin arziki ba. kazalika ya zama tare da cin gashin kai na gaskiya da zai ba wa mutum damar hurta ra'ayoyinsa da cimma muradun da yake sha'awa a rayuwa. And to profess whatever faith one's desires. Juyin mulkin farko ya haddasa yakin basasa bayan 'yan watanni da mulkin soja na Janar Agoye Eronsi, inda Janar Yakubu Gawan ya hau gado da zumma rada kan kasa kuma har yanzu yake ci gaba da kamfen ɗin hana ɓangare kasar don yunkurin kafa kasar Biafra. In na je irin wannan taro ana wannan magana ka tabbata ko da dambe za a yi a lokacin saboda duk wanda ya kada ɗayansu wannan ne za a bi. To ka tabbata wa'inda za su so a sami zama lafiya a sami zama tare duka kabilolin Najeriya najeriya duka addinin najeriya za su rinjayi wa'inda suke so a raba saboda son zuciya ke cewa ko selfishness shugabannin addini na al'umma da dattawa na nuna buƙatar koyi da iyayen ƙasa da yawanci sun riga mu gidan gaskiya ga abin da sheikh abdullahi balalau ke cewa dukiya suka tara suka bar mana a'a abin da suka bari suna mai kyau sun yi wa ƙasan hidima shi yasa al'umma ba su manta da su ba suke musu addu'a da fatan alkhairi to su ma shugabanni na yau su zamanto sun biyo da kyakkyawan fata da kyakkyawan hidima da alkhairin da ko sun wuce za a rika tunawa da su ana masu addu'o'i da fatan alkhairi najeriya nan kare zaman to kawai buki muke yi muna kallon me ya faru a mu rika muna ganin me ya faru me magabatanmu suka yi matashi bishir dauda daga katsina na cewa roman baka yayi yawa a waɗanda suka gaji najeriya daga iyayen kasar kuma ka je duk ƙasashen duniya da aka ci gaba za ga cewa babu inda ake wulakanta matasa kamar a ƙasa ta najeriya kana shugabannin da ke amfani da matasa wurin banga siyasa kana shugabannin da suke ba matasa kwaya a je a yi hauka da banga bangar siyasa wanda suke sace kuɗin da za a ba ilimi ko ko kuɗin da za a inganta noma yanzu akwai jihar da za ka iya za ta iya dogaro da kanta cikin shekaru sattin kusa an yi canjaras na shekarun mulki tsakanin sojoji da farar hula sojoji sun shafe kimanin shekaru talatin kan mulki inda farar hula suka yi mulki na tsawon shekaru talatin duk da biyu daga sojojin da suka yi mulki sun rikide farar hula suka sake hawa mulkin. Sabuwar dimokuraɗiyya daga 1999 zuwa bana ita tafi tsawo a tarihin Najeriya, yayin da aka samu shekaru hudu a jamhuriya ta biyu kafin kifar da gwamnatin mariga Shehu Shagari bayan lashewa wa'adi na biyu a 1983. Abu dai-dai da ke bakin 'yan siyasa shine duk lalacewar mulkin farar hula ya fi na mafi tasirin soja. Tambaya a nan a wace gwamnati aka fi bin doka tsakanin ta mulkin mallaka ta soja da kuma farar hula. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.